Matashiya Aisha Aliyu ta ce da sana'ar dogaro da kai ne take kula da kannanta domin ci gaba da karatunsu. Ku biyo mu domin ci gaba da hiranmu da Aisha Aliyu. To me ce sana'ar ki? Kwalliya ce sana'ata. Ina yi wa amare da 'yan mata ka da kuma irin masu jego da dai sauransu. To um, ya aka kika fara sana'ar kwalliya? Na fara sana'a kwalliya ne dai kawai na tsinci kaina na iya kwalliya kuma sanan abin da bai iya ba na ɗan koyo shi a wajen mutane. da sauransu ne dai to ina batun karatu e karatu ana nan shi ma ana kokarin ci gaba da yin sa me nisan zangon karatun ki daga secondary school na gama to me je hankalin ki kika fara sana'ar dogaro da kai eh saboda yanzu yadda rayuwa take idan baka sana'a da za ka dinga dogara da kanka wasu abubuwa da dama suna yi maka wahala da dai abubuwan da ba a rasa ba da yake kuma ni marainiya ce ina da ƙanne mahaifina ya rasu dole shi ne na ga ya kamata in dan kama sana'ar da ya kamata zan dinga taimakawa kannena da yan uwana to um, kamar kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a ke. shekara biyu kenan kina wannan sana'a eh to kuma ya kike son ki ga sana'ar nan da ɗan ƙanƙanin lokaci eh ina so in ga ta bunƙasa na zama wata an san ni a gari da kowa ma da inda bai kamata a ce a sunana ya je ba ya je can karatun kuma fa da karatu shi ma nan zaki ci gaba da karatun ko da sana'ar insha Allah zan ci gaba da karatu to in kika fara karatun shin zaki haƙura da sana'ar ne ko kuwa eh zan iya haƙura da sana'ar saboda karatun zai fiye min shi ma dai sana'a zai fiye ai da sana'a ma dai zan ci gaba saboda idan zan dinga ina taimakawa harkar karatu na to me burin ki a rayuwa ina burin na gana ya aure sannan in ci gaba da karatu na shine dai To kira ga 'yan wanki mata kuma fa? Ina kira ga 'yan uwana mata ƙanana da wanda ma basu kai ni ba su dinga dogaro da kansu da ƙananan sana'o'i su fara 'yan sana'a za su dinga kare kansu. To madalla malama Aisha sai dai mu yi fatan Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.